فحد الواقي يوم أبدا ما لم تتل فإبرا أيامه كان أما أولاده الغلا مصاحب لم يره بغيرا أراه ما يلوح إليه ما نعاه من لك لهدفك يا جل الذل يكره سلمات من الذل صلاح بحر العلم بالياسرات إليه الإنسان تغنى ما أتى النفس على مكروهها كان بنا تريده الصلاح ومن يقف عند انتهاء تدريه فتعفى المصبحات الخداع من ضيع الهم تنال نفسه ندامة الألم للموت تقع من لا تدري قلب تدرك على حالته إذا أرمت إلى تلك القرى وقال فوق من ذهب السبيل أعجبهن الأب الحسنى ما يحجز عنه الأوهام للكف يوم على بعض المتاع من هو الدهر الرامني لم يقصد من هو أبي عيبا هو من يمي وأبيبا أنا أعلم أن أنا أكيد من يوم وأنا ما حالي وأنا ما حالي wanda mai lahira ɓangaren lahira wanda mai mulki ɓangaren mulki wanda mai rai ɓangaren rai ana da sai a ɗauki mai rai a ɗauki guda a bakuta ta zo da kanka kuka kai wani aboki wanda suna a tafiya a fasa a ɗaya mai shi ko ba ta gudu da lahira zai a ta aigawa da ta asibiti. Ku ta da ‘yan tarbiba ya kamata a ce zamani ya zama wa'azi gare ka hasabi al'amari zai dore ba man duk wanda a garin shuɗawar zamana na mai ɗago ba taɓa zama wa'azi gare shi ba domin abin da alwaɗin da mai wa'azi rana kamar raituwa da shi da shi nan yanzu an haɓa ba taɓa amfani ne ba yau ko da da ɗaya rana او بدا کوکو میں وہ انہی یا کوٹ صاحب سب يا یا کہ تیرا يا کہ ہو جا یا کہ تے گدا یا کہ ہو صحیح دم وہ انہی یا کوٹ نو سب کو دت دیا نو لے ابن القران تفقنا فكره بالله هي كاك بهذا الماء ذي كنيسه بل بذنب الانسان تبعها tunda muke wani zamun nan ka san ba a gare ka ba Qur'ani da zama wa a gare ka kuma hadisi من لم تدر وكبر أيامه من ولد أيامه بان تعلل لم تدره أمقالات وكبر وجل تنسيا لأزل تنسى تنسى وجل لولا في أفهم تأبو أسعى كيف كان كتزمو أزيز ليسا أتاشى آيسك أبو كتير وقليل يوم راس العالم وأن شيء أكثر بس to duk wanda ya kasance ya duk wanda wato kwanuka na duk ayyamu hujjar yau yau ma ayyamu ta gani mauradi da tafiya a kamshi to duk wanda ya ce man duk wanda ayyamu hu kwanuka da lamsu kiru masu amfani ba a barin wajen wa'azi to al'ama makarta shi ai rage sani ba rage gani ba amma rashin sani an zai zama a lafiyar cikin kafiri da rashi muna da bukatar a shirya. Abubuwan da kwanuka ne ba su kasance a zama a zai gari yiwa. Na'am, to shi ke nan makamta sai ta zama ta shi zama da rashin da ilimi. Man arza duk wanda ya auna ko ya nisa ta وينبدأ من قاد أول ينبدأ كمان لم يره أبن ده تستقبلي با يبقى تستاشر ما يراد أبن ده تستقبلي to a ranar bayan rubuta laifin ma'ana a ranar ni ina cinkan wannan mutum ma a duk abin da ya cinta ma ba zama ba ya rubuta na kusata ilayin ba duk abin da ya zama sai an sai an taimesa ko ko a a kai sai ka yi shekara tamanin na suka kadowa ko ka yi tamanin da ba ka kado koyi ba a zina zama da yi da wanda yanzu da abin da bai gani da abin da ya gani yana kan hauka a yi ma mallaka ne yanzu yi wanda ya mallaki fa'ai an al'akiya da ina ne wai jagorancin faɗan ma'ana duk inda faɗa ya tsira ma tallafa kashe هذا لا يقع القيادة الرمضة للميدوني ما نفع يتمم لك قيادة الحلم ويتمم لك حلم القيادة ما يميد وانضم دعما يميد وانضم دعما إليه زي الفقه فيتمم لك هو اللي يملك الحلم إذا دق بينك تفوضابنا قيت تولى أنك تولى بناك فوات أحمد دبرها بقعتين دليل كبير القيادة إنا نهي بيايا لفقه لم يزال بيك شواشيكو يقرأ شنا فقط الصلاة فاني في ماء تكون مصروة تنزل لسين يتنزل والذي يحاول تكفر الذي يحاول دوت فاني هو اللي يحاول تكفر ايش اذا فبعض إن ذات ترسيوا كشيء إمامي تشكل نعوة <laughs> إيش كذي Izo zo a ranar alama'a, duk wanda ya fi yire kwaɗai tsohon jamfi na kwaɗai, kwaɗai, duk ajin kwaɗai babu ranka shi. Duniya da shi ne da yanke tsammani, babu ruwan da suka ƙaton gida, a ce ka ake wani ƙaton gida, ka ce nawa na ake na saboda fita ka. Na rana na ƙaton gida, saboda ni daga ganin koyar ko gobe ina tsahiya a kabo biyu أيضا نفع رسل كل شكرا ولما يهدي الإرجي إذا تنتقل الشكاء إليه وقال عين الإرجي تقوى الإرجي ترجع أنا لا تقول إلى نوح إليه نوح عمريجي وكما نفس ذات القيل إليه نوح عمريجي نوح عمريجي إلا يوم ولد كل ما شكرا ko cikin wata kabila ko cikin wani gari girma ga tun da abubuwan kwaɗe duk babu ran a zo da nika a wannan jirgin zuwa Allah an kai da suna ana ƙasa kai suwa muna nan da cikin taron mutane sai wani mai nama da su sai ce ke kawo naira ɗari sai an kai yanka sai ce jama'a da su سوى يقول هم يستهلك بدون الاستعراض أنت تستهلك وبتطيب نعم بيبيو يتكاو أنت كاو أنت إيه كمان إيه أريد فيكم كم ليسا ما يكلمني ده لسوار كون زمون كتبوا تجي يسلون الاستعراض كي يذكر قليلا ونا نعرايم يكادر أنت تكتبوا قائمية قليلة هذا اللي يا جماعة الدول يجب إليه محل أمام الصحيحين اللي أدفين إليه حمالي أنا الإزدي الكلمة يمزع الإدانو إليه ذاتي درجة لا هذا أن أخبر إلا إلا بس ما أكبر النظر هو يترك تذكر عيوات على مسعودية فأتي نفسي بحسبه لمين maimakon nauzihi da mirin nan sai an ka goge shi an kamar sai alƙula an ka jama a ƙafa ƙarƙa maimakon ma a ƙafa nauzihi eh wanda ya karkatar da rayuwa sai alama duniya a kan abubuwan da ba ta bukata duk abin da ba ta so a gane shi shi don abin ayyana akan da nan abin da rayuwa ka so duka in ka bincika na ta tun da zuwa ya ka kaji kana jin kwana tsaye da ya ka المسلاتي تقدم من أنا بناتي الله أكبر عبد الطريق لأنا هذا نما قد معك ها وشيكو ولا زق هذا على جناوة ذات كان أتكم بات بشواء قليله أبوكي عليك هاي بطلع إلا يزونا لكن إلا وذاك لك زبا سنة أبوشيك بيك يعني كنت كافي أيضا زرار الزرار زمان قبين في أجل إن أنت تعرف الثلاثة ولا بكتك من لا يذكر إلا بها إكرمه من لا يكتشف وجوه إلا بالإعفاء إن انتهى آية أدنيه كنت تكتشف إيكو نيس كمان abin da ne aka ce mai wato alal misali a ce buhu ɗan bata guda ka iya ɗauka to wanda ka ɗauka biyu guda ka ka iya ɗauka kai shi tsohon kasuwa in ka ɗauka biyu ko ƙofar a ce tun wani ko ɗauki abin da ka iya yin iyalin tana tun wani abu na in wani abu na ɗaura ka ka iya sani kakai kai bai bai daidai faɗashi kaya sun fi ƙarfi ne da kai, ya faɗa zango tabbata duk ba da kai, tafiya kaɗan na shi kai shi ɗora ta kai kaɗai. Kuma ta shi ko kuma shi ba da zubi, lallai ana yi kuɗa, ko su wani ba shi ba. Don haka ina ce mallan ya ƙi, duk wanda ban tsaye da kai ne ba in zanta haka ƙarin yi kun duk ɗaya wasu iko nai.

kuma za a yi ta ganewa za a ganewa sai da zai masu tana a gare ka wani sai dai rai tsakai mace tsakai ba a gani ne haje haje a ce mun ga mai hali amma ba mu sanar lura ta kama shi ko a ne zaka wani haka ne ke nan to jira da ta mallaye duk wanda bai tsaye da kai ne ba inganta haɗa gun tsike wasu adadin yi iko nai to ba sai haka na faɗa walwalan zan ne ya shi a ƙatar tako babban tako da ƙafarar suna ga garza a nogare shi iya za shi ɗauka baki ne ko ƙofar baki babu magana a gasa ba gasa man da ya hanna duk wanda ya walaƙantar da buduri ne to jana ƙasa da na linarbi دنا ساسا ندامة دعناتا لنساء لنرضيه ذاك المولى حفظ أنا دفت ماذا كتبت أمي أن أنفع من سب إذا تقول أدرك على جوتا من نادع دون ديارة تقرأ حلاك هي يبقى تدي قوتيني بالفجر بجرمان saboda mamar ƙarfin ɗabi'atar kai ba ku komi ba shi komi za a rataye waɗanda matsafi yabban iyayya ilatar karɓura zuwa ga waɗancan yabban naka ne a daura kyamar karfin jirgin matsafi da na kuma gurbi man ɗala za su manta haɓar kaɗi man ɗala duk wanda ya tsawaita matsafi iko na shi ake hiɗa kai فوق منتهى يدمة الأعمى أنا بعتمر بأنها من قبل أنا أو توي شيء أكثر مني وتوي وما يرسلنا دام قصة قصة أعجبه ذاك تجي شيء wato ma'ana irin samun haratu ta rika guda da wata sai ga aji ka tsibirin kamun guda wasu ɗan tattashi kawai da kan dawo a kan ita ga wata ce na turi sun da kare mu da kuma kai ba hakuri da kuɗin sai ka taurin a to na yi su na samun makusaciya a ajiyar da hu za ta gaji ce bala hada a saban laimani sun wanda da ta agare su ko da yake da ba ta ce ta bala wancan da da ɗaya ga bai nisa da yi wanda da aka hannun bai yi لا يدعي الحوح هي الزاوية مستنبتة هي الداوية مستنبتة ليس داوية مستنبتة بدي رأي من النبي يقوم أتمئل في الحيوة وجدت من من من مغشى بيجيه إمام لا يجور من من من بغن أصلا مغشى يغشى بيجيه ما ما يجوز أنه الأوتوه ma rama duk wanda ya nema abin da ɗaukar iko ne ya haɗu ana kasa da gare ka hanyar kai kamar magana kula da kai illa ta akidi na na ba da tsoro min ɗin bai da yin shi an min ɗin yau ma rama duk wanda ya nema abin da ɗaukar iko ne ya haɗu kasawa an wutsare shi من اليوم نوي لا يدين عادة ذاك لا يفتحون من يؤدي أيضا ما الدليل على عادة يا قوم يقود شنا قوم هو أيضا من لا ننسى هكذا يجزبا ليش الذي يقول شك ذاك أيضا فانتينيوش عادة ذاك قوم محزول لما يكاد أكثر